Taron wanda shine na takwas an shirya shi ne da nufin samar da hanya guda ɗaya da ƙasashe tara na ƙungiyar ta wurin za su bi wajen dawo da kuɗaɗen da masu halin bera suka sace kuma suka jibge su a bankunan ƙasashen waje a wani yunkuri na dawo da kuɗaɗen domin amfani da su ga talakawan ƙasa. Madam Patricia Scotland ita ce sakatariyar kungiyar Commonwealth din. The Commonwealth family came together. Kasashen makarkashin kungiyar Commonwealth sun amince da kudurin tabbatar da ci gaban al'ummarsu tare da dora kasashen nasu akan tafarkin gaskiya da rukun amana. Sai dai hakan kuwa ba zai samu ba sai ta hanyar yaƙi da cin hanci da rashawa wanda ta hakan ne kadai za mu cimma wannan burin namu. Fighting corruption is fundamental part of this vision. shi ma da ke buɗe taron na kwanaki biyar mataimakin shugaban najeriya farfesa yemi Banjo. ya nuna takaicinsa dangane da irin matsalolin da ake samu wajen dawo da irin waɗannan kuɗaɗe da aka sace duk da kuwa amincewar da ƙasashen suka yi da wasu ƙudurorin da majalisar ɗinkin duniya da ma ita kanta ƙungiyar haɗin kan kasashen afirka suka shimfiɗa Africa loses dollars na Afirka na yin asarar kuɗi har dalan Amurka miliyan dubu hamsin a duk shekara a dalilin aikace-aikacen masu cin hanci da rashawa. Sai dai cash duk da tanadin da kundin Majalisar Ɗinkin Duniya mai lamba 51 ya yi da na ƙungiyar haɗin kan ƙasashen Afirka mai lamba 16 ɗaya cikin baka C kan dawo da dukiyar tamu. Hakan baya samuwa sakamakon irin tsauraran dokoki da wasu kasashe ke kafawa wajen dawo da kudaden don haka ya zama wajibi a sake duba wannan al'amari. A kalamansa wajen taron Farfesa Wale Shawinka wanda ya ba da kokarin da hukumar ta EFCC take yi ya nemi hukumar ta EFCC da ta ware wani ɗakin alfarma a ofishin nata domin ajiye barayin shugabannin da ake samu a Najeriya. zargin da tsohon shugaban najeriya janar mai ritaya yakubu gawon ya ce san zuciya nake sanya shugabannin ɗaukar halin bera domin a cewarsa a lokacin sa ba haka abin yake ba. Muna tsoron Allah a lokacin dukan muna tsoron Allah kuma mun yi alkawari ba za mu zambaci mutanen Najeriya ba. Shi yasa mutum sai ya godiya ga Allah abin da yake da shi ya amfana da shi kada ya ce yana da wani kuma zari wannan ba daidai ba ne. sai shugaban hukumar yaƙi da yi tattalin arzikin najeriya don ƙasa wato efcc ibrahim magu ya tabbatar da cewar irin waɗannan matsaloli da aka ambata su ne abin da taron zai duba a wannan lokaci. Za mu zanna mu tautauna mu fahimci juna sannan mu san yadda za mu haɗa kai. gas mutane suna zuwa za su sace nan su je su ɓoye a ghana ko sierra leone ko gini bissau so da barawo ya sace nan ya tafi can a take za a je a ɗauko shi ba wani dogon turanci a shi. An da baje kolin waɗanda hukumar iya sun ta gurfana a gaban kotu, ci kuwa hadda wanda kotun ta hukunta da kuma wanda har zuwa yanzu suke jiran hukuncin kotun wato kamar in su sama da suki mai ritaya. Muhammad Kabir Yusuf daga Abuja, ya Hausa.